tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da da uku ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da tarihin shekul islam ahmadu wani taimiya allah madawakin sarki ya jikin shi mun dauko wannan tarihi a cikin littafin rijalul fikar wa da'awatu fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai yan uwa ba su manta ba mun ji irin gwagwarmayan da shekul islam ya ɗiba da waɗancan 'yan ta'adda na tatar da kuma irin abubuwan da suka biyo baya bayan murkushe ta tarawa da kuma irin muyagun abubuwan da suka haifar a garuruwan musulmi to sai dai abin bai kare kamar yadda ake zato da tsammanin shi ba domin sun tafi sun bar baya da kura domin lokacin da waɗannan 'yan ta'adda ke cin karansu ba babbaka to bid'o'i da abubuwa waɗanda shari'a ke ƙi na fasikanci da ababe masu ɗimbin yawa irin wannan to sun samu gindin zama a waɗannan yankuna na musulmi ibini taimiyya bai zara ido ganin an fatattake waɗancan ba sai ya tinkari inkarin bid'a da kuma caccanza waɗannan munkarat irin gidajen giya da aka kakkafa gidajen karuwai da aka giggina wajejen caca da batsala iri-iri wanda ake aiwatarwa a garuruwan musulmi ibn timiya ya tsayu wajen ya ga cewa ya kau da waɗannan abubuwa baki ɗaya ta hanyar wa'azi ta hanyar ɗiban ɗin Hisba da sauran abubuwan da muka riga muka gabatar a baya to bayan nan ibn taimiyya bai tsaya ba sai da ya yunƙuri wajen yaƙan mulhidai da kuma mufsidai domin ɓannan da waɗannan suke yi bai gaza da ɓannan da waɗancan 'yan bid'a da masu ƙoƙarin kawo ɓanna a cikin al'umma suke yi ba su duka in ka tattara su to ɓannansu ba ta gaza da ɓannan tar ba domin idan waɗannan suka samu dama a kan addininka to za ka yi mutuwan tsaye ga ka musulmi a duniya ana kiran sunanka kana ansawa cewa wai kai musulmi ne amma a wajen allah allah maɗaukin sarki bai marhabin da kai sau sun ɓata imaninka sun ɓata duk wani abin da za ka yi wanda Allah maɗaukin sarki ka iya karɓa ya rahamshe ka to wannan ya sa shekul islam ibn taimiyya bai yi ƙasa a gwiwa ba ya zari alƙalamin shi ya falle takobin shi ya tinkaru waɗancan mulhidai da kuma mufsidai wanda a baya mala ya ɗan tsaya an ɗan tattauna dangane da suwaye waɗannan mulhidai ya suke ilhadi cikin ayoyin Allah ya suke ilhadi cikin sunaye da sufofin Allah ya suke ma dokokin da Allah madaukin sarki ya sauka cikin alkur'ani annabi ya bayanin su dalla-dalla ya fayyace su ga al'umma irin wannan ilhadi da ta'addanci to so kuma waɗancan masu ifsat almufsiduna fil ardi su kuma ya salan nasu aikin yake duk mun yi waɗannan bayanai da izinin Allah a inda karatu ya karatu <clears throat> har zuwa inda malin ya kawo mana irin yadda 'yan shi'a suka je suka yi sansani a gefen gari ku da kyau duk inda 'yan shi'a suke bakin gari suke kamawa wannan bakin garin ku za ku sani kun gano wannan da kyau ku duk inda tashansa take za ga tasha ne wanda ke gefen gari farkon shiga ko kuma ƙarshen fita domin akwai abin da suke nufi duk abin da za su kawo da zai cutar da ku ai bai ratso gari ba ballanta na ku gani in kun tashi ganin tasirin sai dai kawai ku ga yana faruwa a kanku kun gano wannan da kyau ku ne sun tashi ritsa gari to gaba ɗaya za su ritsa shi sai wanda Allah madaukin sarki ya kiyaye anan ne malai ya ce ibnu taymiya bai yi ƙasa a gwiwa ba su ma ya tinkare su saboda suna marama kiristocin cyprus baya wajen karkashe musulmi da kama musulmi a matsayin bursunonin yaƙi wannan taɓargaza sun yi ba ɗaya ba ba biyu ba har ya kai ga su ne suka mara ma holoko baya da shi da john kizi khan suka mara masu suka goya masu baya suka tunzuro su wajen su kawo hari kasashen musulunci wannan ya sabbaba holoko ya kama bagadaza ya kashe khalifan musulunci ya rushe gabaɗe daular musulunci baki ɗayanta ya kama salihiyya ya ragargaza daular musulunci a wancan lokaci kamar yadda za mu zo mu je sai da aka shekara uku musulunci bai san makoman shi ba babu daula gaba ɗaya an watsa su kowa yana cin gashin kan shi ne kowa da inda ya fuskanta kuma wannan abin ya faru ne da sa hannun 'yan shi'a ta hanyar ɗaya daga cikin 'ya'yansu mai suna wa ibn al alkami mun tattauna bayani akan shi shine a wannan muzakkira da muka gabatar khiyantul wazir ibn al alkami wa dawrihi fi suqut bagdad sanata 56 wa 600 al-hijriya ha'incin da wazir ibn al alkami yayi wajen rushe daular musulunci da kuma irin rawan da ya taka ganin bagadaza daula cibiya sansanin khilafa ta wargaje a hijira na da shekara 656 Allah maɗaukin sarki ya kiyaye a karatun da ya gabata mala ya ɗauko mana irin rasa'il wasiƙun da ya riga aika ma sarki holoko sannan mala ya mana bayani irin yanda. john keys ya yi ƙoƙarin faɗo daulan musulunci ta yadda ya karkasa garuruwan musulunci yadda zai bi su ɗaya bayan ɗaya cinye su domin yana son ya afko daular musulunci a bagadaza to kuma wannan daular tana da ƙarfin gaske duk waɗannan yankuna na aishiya sun bi sun yi mata rumfa suke mata giwa da ba zai iya afko mata kai tsaye ba kuma a wancan lokaci yana ganin yankin afghanistan da pakistan da kashmir yanki ne wanda yana da kyan tsarin da in ya mamaye wannan waje to sojojin shi za su iya samun sansanin da za su iya kai ma musulunci a bagada zahari kuma su yi nasara to amma wannan lokaci yana ganin irin su azerbaijan da sauran yankunan united soviet na da za su iya kawo mai cikas wajen cimma wannan manufa shi. hatta daular turkiya ma to matsala ce a wajen john kizi khan to amma haka yi ta ƙoƙarin yunkuri da yimma na kawo wannan farmakin ya ɓanna ba ɗan ƙarami ba har zuwa lokacin da allah madawakin sarki ya gama da shi jikan shi holoko sai ya samu ƙarfin gwiwa a wajen waziru ibn al ta yadda ya shagaltar da sarki ya riga ɗiban sojoji yana hana su albashinsu haƙoƙinsu ya riƙa dannewa ya riƙa ba sojoji hutu suna tafiya duk inda suka ga dama a inda muka ji ya ba da pass sojoji su je harkokinsu ne da kullum a rana ɗaya sadan musamman da mutum dubu ishirin ba za ka gane wannan ba sai in ka je bariki ka samu kwamandan bariki ka ce za a iya ba soja dubu ashirin fas kun gano wannan da kyau ku wai ya je ganin gida ya je yadda ya ga dama a hana soja albashi a hana shi allowance ɗin shi in ya je wani aiki na musamman wannan zai haifar da mai ido a lokacin daular musulunci na da sojoji sama da dubu ɗari da wani abu girkakku tarkakkun sojoji amma kankace haka wannan azzalimi makiyin Allah makiyin manzan Allah maha'incin addinin Allah wanda ya jefa musulmin duniya cikin bala'i ya yi ƙoƙarin wargaza waɗannan sojoji da ƙyar aka samu turkaku dubu sha aka haɗo da 'yan banga aka haɗo da mutanen gari da ƙyar aka haɗa mutum dubu arba'in suna fita fafatawa da sojojin holoko kora ɗaya aka yi da aka watsa su mun gano wannan da kyau ko mun ji abin da ya faru sojoji suka watsi sojojin tattar suka shigo cikin gari suka rika yi ma mutane yankan rago ana kama matasa da yara da mata a matsayin bursunonin yaƙi ana ta watanda da wasoso da dukiyar musulmi ana ƙona makarantu da kasuwanni da masallatai da duk wajen wani amfani na al'umma aka baka tattara dawaki da jakuna da alfadare da raƙuma na mutane duk aka kada aka yi waje da su a daidai wannan lokaci inda kadai ya rage shine kasrul malik shine gidan sarauta to sai aka zauna aka tattauna ibn al-alqami bai yi ƙasa a gwiwa ba daidai wannan lokacin ya gaban nan da aka yi da irin jinin musulmi da ya zuba da gararin da al'umma da addini yake ciki a hannun waɗannan mutane a lokacin sai ya ƙara wani makirci kan makirci sai ce ba shi dama shi zai je za a tattauna da shi da holoko in ya dawo to za a san yadda za a yi to shi ne ya je sai ya ƙulla alkawari a kan shi cewa shi duk abin da ake mutanen gari to ba za a yi mashi ba sannan kuma mulkin gari dai za a ba su su 'yan shi'a za a ci gaba da gudanar da jagoranci da sauransu kuma abin da tatar suka yi to wannan ya yi daidai suka yadda muka ji duk abin da ya faru a can sun maraja'a ilal khalifa daga nan sai shi waziri ibn al'alƙami sai dawo wajen khalifa wa ƙala ya ce innal malik holoko lalle sarkin ta tarawa rake ba fi an na taho bibnika amir abibakarin ya yi himma na ya hada zumunci da kai cikin abin da ya himmata a kai shi ne ma zai aurar da yar shi ga amir yarima abubakar ɗanka yadu wanda ya ji wannan zai ci a ah, to ai fada ya ƙare cin da ma shi har zumuncin auratayya ma zai haɗu tsakaninmu da su kaga babu sauran fitina a ma kenan wannan magana ba a yi ba waziri ibn al'alƙami ne kawai ya kitsa ta don ya cimma manufan shi kai ka fi sibil khilafa kuma abu na biyu ma da aka tattauna cewa zai barka kan karagan mulki kama abka sahibin rome kamar yadda aka bar sarkin romawa fi sultanatihi a kan karagan mulkin shi mala ya ce wala yi athiru an ta kuna tsaka lahu kama kana ajidaduka ma'a na dilam wasal jukiya mala yake cewa wannan ba zai tasiri ba na duk wani dama da ya faru ga kakanninka wanda sarakuna ne su gabata suka yi nasara akan dilamawa da saljukiyawa wannan gaba da gaba da wannan cigaba da fitina barshe kawai za a kulla amana <clears throat> da yarjejeniyar zaman tare wanda ba za a samu matsala a cikinta ba wayan sarifu an ka ji nudihi in kuma wannan alkawari ya kammala ka kulla shi tsab to sarki holoko ya yi alkawarin zai tafi da rundunan shi fayujiba maulana ila haza ana buƙatan yin labai ya karbi wannan tai da wancan dan ta'adda yake mai fa inna fi haqqan lidima'i man baqiya min almuslimin hawa kujeran naki wajen kin yadda da wannan to lallai zubar da jinin sauran musulmi ne da suke saura wa yumkin ba'da zalika an taf'ala ma turidu sai ce masarki kagan aka wannan yarjejeniya abinda kuma kai kake ganin ya dace kai bayan nan ka kana daman ka ci gaba farra'ai shawara mafi kyau an ta ilaihim muna ganin ka fita a je a same shi a bayan gari a zauna a ƙulla wannan yarjejeniya a goga gemu da gemu tsakanin kai da shi ina ganin wannan abin zai fi kaga yanzu duk wanda ya ji wannan zai ga abu ne mai kyau ko kuma amintaccenka ne ya kawo maka shawara ya ce ga abin da za a yi fakharajal khalifatu fi a ayani daulatihi sai khalifa ya ɗibi zaɓaɓɓu manya-manyan jagororin gwamnatin shi sai fita da su don a gana da sarki holoko fa'an zalafi fi haimatin da suka je aka girke masa khaima na saraki suka zauna sun madakhalar wazir fastada alfukaha wal amathil liyahdurul aqada da aka yaka sai shi waziri ibn al-alqami ɗan shi'a sai ya shiga garin bagadaza duk wani malami da ya rage a garin da waɗanda suke dab da zama malamai makaranta marubuta gaba ɗaya tattaro su fakharaju min bagadad suka fito daga cikin gari faduribat a'naqahum a gaban sarki aka rika kwantar da su ɗaya bayan ɗaya ana yanka su wa kadhalika takhruju ta'ifa da ta'ifa haka suka rika fitowa set by set wannan gayyan sai waɗancan gayyan ana bin ana yanka su fatudrabu a anaqahum ana bi ana yayyanka su hatta kutila jami'a man fiha min ulama sai da aka waye gari dukkanin malaman bagadaza an yanka su wal umara da duk wani mai fada aji wal hujjab da duk wasu dakaru fitattu sanannu waɗanda ake ji da su da jin maganansu duk an gama da su walkuta marubuta sanannu ƙwararrun sakatarori gaba ɗaya aka bisa sa a karkashe su wastabka holoko almutasim ayyaman sai sarki holoko ya ce to a bar sarki a bar khalifa 'yan kwanaki don ya ci gaba da ganin takaici ila anistasfa amwalihi haka aka rika tasa halifa duk inda kudin shi mallakan shi da na daula yake aka tattaro wa khaza'inihi da duk wata taska da ake ɓoye kuɗi da in abu ya faɗo kwatsam za a ɗibo domin a yi aikin gaugawa aka ji aka kwaso wa khaza'irihi da duk wata dukiya mai tsada gwalagwale ne murjane ne na al'umman shi da nashi da na gwamnati da na masu da kowa aka tattaro masarki holoko sun ma rama rika rikaba auladihi wa zawihi wa atiba'ihi sannan haka tattaro mai kawunan 'ya'yan shi da dangin shi na kusa da duk wasu waɗanda suke takama da cewa su ne musulmi malamai jagorori na musulunci na khalifanci a wannan lokaci aka tara kawunan kawunansu tinjim a gaban shi za ku ji adadinsu wa amara an yi da alKhalifa fi garara daga nan sai sarki holoko ya ce a cusa khalifa a cikin buhun algarara wa yurfisu bil arjuli a rika dukan shi ana tokarin shi ana kwambe a kan shi da kafafuwa hatta ya mutu har sai ya mutu ila bihi zalika haka aka aikata mu khalifa har aka kashe shi wa fi riwayatin a wani ruwaya ce fakataba ibn al-alqami qa'iduhum holoko hafidu jankizikan yanda al'amarin yake Shi ne a wazir ibn al'alƙame ya ɗauki alƙalamin shi ya rubuta takarda yana gayyato holoko jika na john Khan ya kawo hari ya kawo farmaki daular musulunci ya shiro alaihi bihtilali bagadad yana ba shi shawara cewa bagadaza holoko ne ba kowa ya riga ya gama watsa sojoji da dakarun da ke kare gare wa iduhu kuma yake masarki holo ko alkawari bil i'anati alal khalifa zai ba shi kowane irin gudunmawa har ya kai ga yayi nasara a kan khalifa fa zahaba holoko sana anan ne holoko ya kawo farmaki hijira na da shekara 645 wa kharajat ilayhi asakir al-mu'tasim dakarun khalifa mutasim suka fita za su kara da dakarun ta tarawa mala ya ce falam tasbut ɗawelan ba iya ba da turjiya mai tsawo ba an fara fafatawa da suka watse suka sheka a guje a ƙarshe wadda khalaholo ko bagadad sarkin tatar haka ya shigo cikin bagadaza fajama'a lahu ibn al-alqami sadatahum ibn al-alqami tattara mai manyan gari wa mudarrisiha da waɗanda ke karantarwa wa ulama'uha da manyan malaman gari faqatalahum an akhirihim ya kashe su baki ɗaya bai rage kowa ba wa abkal khalifata hayyan ya bar khalifa a raye yana kallon wannan cin zarafi da ake musulmi da musulunci ila an dalla ala mawadi'il amwal shi ma an bar shi ne don ya nuna inda kuɗi suke wada fa'in da inda aka binne dukiyoyi saboda lalorori wanda ka iya afkowa duk da gama wannan sun makatalahu sai holoko ya sa aka turmushe shi aka kashe khalifan musulunci wa fi riwayatin mala ya ce a wata ruwaya anna khuruj al-khalifa al-mu'tasim ilayhi qala qala kana qabla wuqu'i shay'in min al-qital wasu ka ce wannan fitan da aka yi aka tattaro manyan mutanen gari aka yi masu wannan cin zarafi da yankan rago lokacin ba fara yakin ba ne shi wazir ibn al'alƙami ya yaudaro sarki ya fito sai da kama manyan gari kaf a gama na ƙasa su da kashe su sannan ne holoko ya cinna ma mutanen bagadaza dakarun shi suka afka suka ci gaba da kashe-kashe sun kharaja yayin da khalifa ya fito saboda yaudarar ibn al'alƙami wa fu'ila bihi wa man ma'ahu ma fu'ila aka mai abin da aka mai da shi da waɗanda ke tare da su bazalar saifu fi bagadad sai aka cinna takobi ga mutanen bagadaza wastamarra saif na hawa arba'in yauman kwana arba'in aka yi gida-gida saƙo-saƙo lungu-lungu unguwa-unguwa makarantu kasuwanni ko'ina aka ba ana zaƙulo mutane ana yanka su fa balagatil qatla aksara min alfa alfinasma a lokacin kwana arba'in ɗinnan nan sai da suka yanka mutum miliyan ɗaya walam yaslim illa man iktafa bi fi'rin ba wanda ya tsira sai wanda ya je ya ɓuya fi bi'irin a cikin rijiya au ko ya je ya haye wani dutse ko wani kogo ko wani kufe ya je ya sakale ya ɓuya na kwana arba'in ba ci ba sha sai wannan ne kada ya tsira amma in ba haka ba sai da wannan ibn al-alqami dan shi'a ya shigo shigo ba zarfi ga khalifa aka yi wa musulmi yankan rago mutum miliyan guda Ɗan shi'a ɗaya gyal kun ga bala'in da ya saka al'umma ciki jama'a mun gane wannan kuma a baya mun karanta irin sakacin da shi kan shi khalifa ya yi da irin amincin da ya bayar da irin ko'in kula bai da damuwa duk waɗanda za su jajirtar da shi wajen yin abin da ya kamata ya kore su daga gare shi ina fatan mun gano wannan da kyau yana ganin wannan da kulle yake mai kira da sai kai sai kai wai da gaske yake yi kun gano wannan da kyau ku to amma duk wanda ya ci amanan addini ya ci amanan al'umma har ya taba mutunci ya zubar da jini ya taɓa dukiya za ga yadda Allah madaukin sarki yake ƙarshen shi mala ya ce wa hajamu daral khilafa haka waɗancan ta tarawa suka afka gidan khalifanci wa qatalu kulla man kana fiha min al ashraf suka bi duk wasu manyan gari suka kashe su walam yaslim illa man kana sagairan ba wanda ya kubuta sai dai in kai karamin yaro ne fa asiran fa asiran shi ma yaron bai tsira ba an kama shi a matsayin bursuna wa damal qatl haka wannan kisa ya dimanta wannahab nahab da kwace fi bagadad a asmatul islam madinatu salam madinatu bagadad nahawa arba'ina yawman kwana arba'in suka yi suna cin karansu ba babbaka summa nudiya bil aman daga nan sai kuma aka ce an saka mutane cikin aminci yau ko a najeriya kashe mutum miliyan ɗaya dole kowa ma ya shiga cin aminci a yi an ce zonan zauna za ka zauna miƙe za ka zauna ba ka zauna ba ba ka miƙe ba za ka yi ko abin da ake na boko haram an kashe mutum miliyan ɗaya ne yakin ba sa san najeriya an kashe mutum miliyan ɗaya ne amma wazir ibn al'alƙame kun ji musiban da ya saka al'umma ciki ana fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin wa ammal khalifa fa innahum qataluhu shi khalifa sun kashe shi walam yaqa al-ittila ala kayfiyati qatlihi malamai ba su bayyana hakikanin kashe shi ba faqila hunika wasu ka ce shaƙe shake cikin buhun algarara kamar yadda mu gabatar waƙila wasu ka ce wudi'a fi adlin wa rafasuhu hatta mata wasu ka ce sa shi aka yi a cikin jaka ana ta kutubol da shi har ya mutu waƙila wasu ka ce gure ka fi dujla an jefa shi a tekun dujla ne har ya mutu wallahu a'lamu bi haqiqati zalika ko gawan shi ma ba a bari ba yan shi'a ai bakin halittar Allah kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye wastashhad al-khalifa rahimahullah khalifa da ya shahada Allah ya ji ya yi shahada ne yawmal arbi'a a ranan laraba Rabe, ashar sha hudu ga watan safar min sanati sittin wa hamsina wa sitta mi'a kun gano wannan da kyau ku yau kwana nau da rasuwan shi kuma ba mu kai ba yau muna wannan karatun biyar ga watan safar ku? sha biyu sha biyu ga watan safar shi kuma ya rasu nawa sha hudu ga watan safar ran laraba yau ta rana talata laraba saura kwana biyu halifa ya tafi ku gano wannan da kyau ku? ga watan safar sata 60 hijirar shekara 656 وانقطعت بموته خلافة بن العباس بن عبد المطلب من العراق daga mutuwan shi khalifanci ya yanke na gidan Abbas ɗan Abdulmuttalib a ƙasan Iraki baki da. inda aka zan shi a ƙarya suke na goyon bayan Sayyidina Ali ƙarya suke yi su shi'a da ke cewa suna san ahalul baiti Abbas ba ahalul baiti bane ba magoyan bayan su Sayyidina Ali ne? me yasa kuma suke kyaman <clears throat> jagorancin gidansu inda za ka san shi'a ba sa ƙaunar musulmi da musulunci da duk abin da ya kama da addini jiya da suka mara makafirai baya akan musulmi duk inda ɗan shi'a yake za ka je inda ya ɗauke ka duk ƙaryen da zai maka ka jira ka ga yadda zai yi da kai duk wannan abin ba abin da malamai ba sa faɗa amma ya lalasaf al'umma sun isa kalla ballantana masu fahimta har su gaigasa ga su matakin kare kansu ko ba ma za ka kare addininka ba amma shi'a musiba ce wanda musiban shi'a na rantse da alƙur'ani ya fi masifan boko haram su dubu ɗari kuma za ku gani kuna gano wannan da kyau ku ba ku san shi'a ba wallahi ba kusan shi'a ba duk abin da yake faɗi gare shi kunga abin da suka yi madai khalifancin musulunci Kunga gane wannan bala'i ɗaya ne daga cikin musibofinsu wazir ibn al-alƙami ya kitsa wannan bala'in wa kaifa bi balaya ya sauran musibobi da ke kewaye da musulmi kuma wanda la ta kadu tuhusa shi suna da makirci da za su iya zuwa su dasa ɗansa a cikinku ya taso yana masa aiki a cikinku, har ma yana sukan ku da sunan taƙiyya har ya kai ga ya raba ku da addinin musulunci ya kitsa fitina a cikinku ƙarshe kuma a yi muku alan kada kawas ga dai abin da ibn al ya yi. musamman idan aka samu jagora ta ɓushari, an gane wannan da kyau ku to in an samu irin wannan sai dai a ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'umma sun shiga uku Allah shi kyauta malai ce kala sheikh shamsuddin tuwafiyar khalifa fi awakhir muharram wa ma a dufina amma shi kuwa al'imamun zahabi ya ce ƙarshen muharram ya rasu kuma ba na tsammanin ma an binne shi wa Amru al'amur a min an yi man yi mautihi man yu'arrikh mautihi ba da ce al'amarin ya munana ta yaya ma za a iya samo wanda zai tsaya na ba da tarihin yadda kashe khalifa an fatsa magari an watsa a kwana arba'in an kashe sama da mutum miliyan kun gano wannan sama da mutum miliyan har yau yaƙin da ake yi ta sama ta ƙasa ana harin bama-bamai a ƙasan siriya ba kashe mutum miliyan ɗaya ba kuna gano wannan da kyau ku ko mutanen yanzu kun san sun fi mutanen da yawa amma kwana arba'in ta tar a bisa goyon baya da makirci na waziri ibn al-Alkami ɗan shi'a an kashe musulmi miliyan ɗaya ku gano wannan malice auyi wari jasadihi waye zai tsaya yana ba da labarin yadda aka binne jikin khalifa bayan kowa da kan shi yake yi warahata ta saif umam la yuhsihim illa Allah ta'ala al'umma sun waye gari safa da yamma karkashin yankan takubba wanda aka yanka Allah kada ya san adadunsu. wa yuqal malaman tarihi suna cewa innahum aksaru min alfi alfin sun fi mutum miliyan ɗaya aksaru min alfi alf sun fi mutum sama da miliyan ɗaya kai ka san miliyan a jera mutane miliyan ɗaya ana yanka su wannan ba ƙaramin musiba ne ga al'umma ba jama'ar annabu kuna gano wannan allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ka soma wazo